A yayin da tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a tsohuwar jam'iyyar CPC a tarayyar Najeriya, Janar Muhammadu Buhari ke ƙaddamar da maganar takarar shi a ranar Laraban nan a babban birnin tarayya Abuja. Wasu matasan jam'iyyar APC daga ɓangarori daban-daban na ƙasar nan sun dage kan cewa Janar Muhammadu Buhari ne kawai ɗan takarar da zai iya yin nasara a zaben shekarar 2015. Alhaji Umar Ibrahim Askon shine shugaban ƙungiyar matasa masu goyon Janar Muhammadu Buhari na jihar Kano. kuma yana cikin ɗaya daga cikin matasan da suka kira wani taro a garin Kaduna domin tabbatar da goyon baya ga Janar Muhammadu Buhari. Abin da isa nake muke kiran Janar Muhammadu Buhari akan wannan tafiya shine muka yadda ba dan kansa yake yi ba. Janar Muhammadu Buhari shi shi kadai ne wanda EFCC ta gwada bincikensa ba ta samu nasara a kansa babu wanda bai da kashi a ginda a cikinsu. duk in ka buga su kowanne ka ɗauko shi ka kyankyasa za ka samu wata matsala tashi wacce za a yi masa barazana da ita ya koma yi lakwas to janar muhammadu buhari mun tabbatar da cewa mutum ne gogagge tsayayye jajirtacce wanda najeriya take bukata musamman a wannan halin da ake ciki yanzu kana magana akwai masu kashi a cikin jam'iyyar taku da baku da tabbacin wa za ku tsayar jam'iyyar mu tana da tabbacin wanda za a tsayar kowa ya san uwar matarsa yake ce mata baba duk an fito ne saboda a nuna kai a tallata guda ɗaya ba wai lallai janar za a yi ba in jam'iyya ta ce janar za a yi janar za a yi kuma kowannen su zai yi shi isa muke kiran cewa jam'iyya din ta duba cewa janar din shine mutumin da talaka ike so ana cewa yayi zaben nan 2003 yayi 2007 yayi 2011 har yanzu gashi nan a matsayin dan takara ake kiran shi ba zaɓaɓɓe ba ba ku gani ya kamata a hakura haka tunda an buga uku to wanda yake nema a gurin Allah ina ruwansa da cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allah ne yake bayarwa kuma Allah muka yadda zai bamu idan guguwar ta zo ta cewa Allah ya yi shi ne wallahi azimu ko ana muzuru ana shaho za ga ya samu amma za ku bi bayan wani in ya samu wannan tikiti ba janar ba matukar mutum muna tafiya mune masa kallon tsaf akan cewa shi mutum ne wanda zai iya kamantawa idan jam'iyya ta ce an tsaye da shi za mu bi ai mu kaman kowa iyaki ai sarki ya taya mu fa so muke wuta ce fa ta kamo muke neman a yayyafa mata ruwa to duk wanda ya zo da ruwa ko na kwata ne ai bi zami amma dai giredin dan takara a Najeriya ba sama da janar Muhammadu Buhari wanda ko 'yan adawa sun sani. Alhaji Ishaq Galadima shine jagoran wannan kungiya a jihar Kaduna kuma ya ce akwai dalilan da yasa suke ganin janar Muhammadu Buhari ne kawai zai iya kada gwamnati idan an fita fagen fafa ta zaɓe. Gaskiya abin da ya sa mu matasa muka ga janar Muhammadu Buhari ya cancanta jam'iyyar APC ta fida duk da akwai 'yan takarkari da dama da kowa ya san suna neman wannan kujera shine na ɗaya janar Muhammadu Buhari kowa ya san ingancinsa da gaske shi da riƙon amanansa. abu na biyu kuma shine ai yayi mun gani a 2011 shi kaɗai ne wanda ya fito ya kafa jam'iyya cikin watanni kankani ya samu ƙuri'a fiye da miliyan goma sha biyu a tarihin ƙasar Najeriya ba a taɓa samun ɗan adawar da yake iya tattara wa'annan ƙuri'u cikin takaitar lokaci ba tare da ya ba mutane kwandala ba ko naira ko kobo ba tare da kuma an raba buhun shinkafa ko garin kilin ko omo ko wani abu makamanta haka ba. Alaraba ne dai janar Muhammadu Buhari ke kaddamar da sha'awar takarar shugaban ƙasa a babban birnin tarayya Abuja. kwanaki kaɗan bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa alhaji atiku abubakar ya fito ya bayyana tashi aniyar yayin da rahotanni ke cewa gwamna rabi musa kwankwason jihar kanan ba zai kaddamar da tashi aniyar a ranar alhamis 23 ga wannan wata na oktoba isa lalikara ikara murar amurka daga kaduna a najeriya